Shirin tambaya da amsa yana zuwa muku ne da tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana. Duk mako yake zuwa lokaci irin wannan. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau, akwai wanda ke neman bayani akan fa'idar da ƙasar da ta ɗauki nauyin gasar cin kofin duniya ke samu, da kuma ƙasar da ta fi kashe kuɗi a tarihin gasar. Sai ku biyo mu. Tumatalla. sakamakon irin yadda mutane da dama mabiya addinin krista ke son jin tarihin rayuwar archbishop na majami'ar anglican da ke garin jos benjamin kwashi wakilin managers muhammad tasir zakari ya zanta da archbishop din ga kuma yadda su ta kaya sunana benjamin argak kwashi um, ni ne shugaban anglican ɗarikar anglican a ɓangaren lardin jos wato diocese of jos kenan kuma archbishop na matsayin archbishop na ofisoshin archbishops na anglican najeriya baki daya na general secretary na duk duniya na anglican ɓangaren waɗanda suke riƙe littafi ƙarfi mai tsarki yadda bai yaushe aka haife ka na dan kwan biyu <laughs> alif ɗari tara da hamsin da biyar a watar satumba wata tara a ranar ashirin da uku mama na ta ce min da safe aka haife ni a ranar juma'a a asibiti na farko a arewa a kabir amma ni haifafen dan amfer ne eh, ina daga gidan sarauta na amfer to bayan da ka taso kana yaro wace makaranta ka fara kuma a ina ka tsaya da karatun ka zuwa yanzu mahaifi da malamin makaranta ne a wannan bangaren najeriya din shine na farko wanda ya taba grade 2 cambridge 1936 shi ya fara bude the first middle school a central region a Pancin. dattawa irin su baba sarchan maina da su alhaji haya kwande wanda suke da rai yanzu su suke bani labarin makarantar da suka je na malam kwashi na babana ya rike su a gidansu a gidansa duk kansu baba yusuf ne da su waye da su dig fam duk makarantar da suka yi kenan su suka bani labari to da aka zo aka kafa gwamnatin arewa ta najeriya sai saddauna ya baba babana ya zo ya bude bangaren da ake ce da shi yanzu the national orientation to a lokacin ana ce yaƙi da jahilci to shine di yake yawo the whole northern Nigeria da land roversa guda biyu da majigi ina ne bai zauna ba so baba ya yi yawo da na fara makaranta na na fara na fara amina ne daga nan muka zo na ci gaba a jimeta na zo na ci gaba a gombe to a bauchi ne babana ya ga a gara a dan stabilizing dina wato in zauna kenan to daga nan sai na zo na karasa a nan jos a st a nan primary wanda muka yi aji da su ina fahariya duk su manyan mutane ne kamar sarkin arab na jos yanzu ajinmu daya Alhaji Alhassan da coach Tunde Adedara na Plateau United ajin mu daya. Alhaji Kanrai Haruna Umaru da Muhammadu Sami Dus mu daida ajin mu daya nan St. Luke's duka mu kai wanda kuma mun kai kwallo mu kai fada da su su suna nan yan Saint Teresa da yan Murumba. To daga nan sai na tafi makarantar soja a Zaria <clears throat> Military School a ah, 1970. yawancin wanda muka aji da su a hatsarin jirgin sama ya tafi da yawancin su a 1992 septemba ajin mu kenan yawancin su young majors da sauransu din nan so makarantar da nake nama daga nan na je makarantar fastoci a nan bukur na shekara hudu a kanada ni daga baya na zo na idas da shekaru biyu na divinity sai aka mai da ni principal na san francis ausasa to daga nan gurin ne fawo sai na zo na zama bishop na jos shugabannin ma masu bishara da kuma rukun ikkilisiya daban-daban kabilu iri-iri so inda na kai kenan har Allah ya sa na zama bishop yanzu na Jos na dawo gida to yalla ya batun mata aurenka da kuma 'ya'yanka ba nawa ne eh to batun aure na yana labarin yana da daɗin ji domin anan numan ta fito yar gidan sarautan ubale su kakanta dai shine first first class sarkin bacama ubale to bishara ya kai sai ta kuma ta taho nan makaranta sai muka haɗu ta Allah ya sa haka ɗin ne Allah ya ba mu haifuwa guda shida to yalla bai bayan yaɗa bishara da kake kana wata sana'a yanzu a'a a'a ai ni ban taba wata sana'a ba daga barin soja sai bishara inda wata sana'a sai lura da jama'a wanda ba a biya na komi ba na ma bukatarsa yanzu haka ina da marayu a gidana sun fi saba'in ana da wasu marayun da muke ba su horon makaranta sun fi ɗari hudu sai dai Allah ya taimaka sana'a na kenan wani kalubale kake fuskanta wajen yada bishara kalubalen da muke fuskanta yanzu babuwar kalubala domin ni haifafan dan arewa kuma na girma a sa'ilin da muke yawon bisharar mu ba a tozarta mana kuma muna bisharar mu ba dan neman wani abu ba muna shawara ne da mutane ƙasa hausa da fulani na sai mu shawara ne wani ya kawo ƙur'ani ya ce gashi gashi gashi sai mu fitar da bible mu ce kuma gashi gashi gashi amma idan allah ya buɗe ra'ayi ka sa na zama musulmi ba faɗa ba komi. in kuma allah ya buɗe ra'ayi kaga cewa kirista kake so ko da ka zo makaranta na kirista ba ma wannan so ba ba mu san wani kalubale ba musammanin da amma daga baya sai aka zo aka mai da addini kamar siyasa ana kirge suwa suka fi yawa to suwa suka fi yawa a gidan wuta suwa suka fi yawa a aljanna an bar wannan a halakanta mutane ne zai sa a tafi aljanna ko kuma a nemo zuciyar masu tuba domin su bar mugunta da zunubi don allah baiwa zunubi albarka ko da kai waye ko bishop ne ko liman idan dai ka zalunci mutum Allah bai masa wani babban kudiri yanzu kake so ka cin ma rayuwarka in Allah zai amsa min addu'a daya shine wa'azin da Allah ya bani ne ya bani nasaran jawo zuciyar mutane da tsoron Allah domin a zauna lafiya domin a samu ci gaba mataimakona mataimakona mataimakona mataimakona mataimakauna mun gode kwarai da gaske sai kuma wannan tambayar da ta fito daga sanusi madatai da magaram da isu madatai da magaram da Ilyas yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da nazifi ibrahim rugar malam suka ce shin kokawar gargajiya da ake yi duk shekara jihohin nijar a ina ta samo asali kuma a wace jiha ce aka fara buɗe kokawar sannan wane ne gwarzon da ya fara lashe takobin farko a fadin Nijar ɗin. To a game da wannan tambayar ta ku wakilinmu na maraɗi a jamhuriyar Nijar Salisu Isa ya tattauna da Alhaji Sha'aibu Begu ɗaya daga cikin waɗanda aka fara wannan gasa a gabansu. To kokowa ita sai a ce tana da asulinta. Asulinta shine duk kaka da kaka ta ƙare ko ko ake yi an eh, haci an girbe an komi da komi mhm. kin sai mu ce abu ne wanda muka gada muka iske magani ana yi eh, na gargajiya sai kwaram sai ni kunce ya zo sai ni kunce da ya zo a 1974 mhm. ya ce wacce wasa ce wadda take da mahimmanci Nijar aka zancen dambe aka yi zancen wani kai ne sanu aka ce a dambe gashi gashi gashi ana jin ciwo da komi da komi sai aka ɗauki kokowa da aka ɗauki kokowa kau aka tsara ta yadda kasan ya maido samariya da festival sai kokowa ta ƙarhi kwarai aka fara ta tawa wace shekara a 1975 aka yi final ta ƙarshe inda kantu ya kada bawa duci shine na harko kenan kantu na harko cikin wankukuwa da wadda za a yi nan gaba zuwa difa kantu na ina ne kantu na maraɗi ne na kasar da kwara ne kuma allah shi kanshi shi ne na harko da takubban shi da yawa kamar takobi nawa ya ci kenan takobi hudu ya ci mm. ya fara tawa ya samu doso da agadas da sai da sauransu mm-hmm. a guda hudu ya samu cikin kokowa to ganin cewa nan karo ne na 43 ake yi ya ne kokowa gada da yanzu ku ya kuke ta. to gada dai ba a sa suna cikin hula kake zowa ka kamo wanda kake iya kowa da shi ka kada ha kai ma ana maiya wani da sunan jiha ke zuwa sai an hwara tankaɗe da raya ya shiga kuma sai an je wani kokowa an hwara da wanda ba taɓa zuwa ba ake sa ya zo amma yanzu babu wannan yanzu babu wannan hula ce ake sawa ku ta ku goma ne ko mhm. kowace ta ta da guda goma mhm. goma goma su takwas tamanin kenan mhm. to sai a an kara tamanin ɗaya babu sai an kara tamanin ɗaya babu don da ka ɗauko sai kai kuwa da shi kuma ai dan gyara da yawa sa'an nan ka san wata gwiwa wani hannu wani a'a yanzu sai ka ɗauka ka da ka taushe ba zancen wani gwiwa ta kai kasa ko komi kaga nan sai an ci gaba ya batun alherin da ake samu da da yanzu gaskiya salu ta kamata a buga mashi mace shi ya maido ko kuwa ana bada miliyan goma da ina son miliyan guda ake bada amma shi da ya zo ya fara bada miliyan goma ba wanda ya yanzu ya bada ƙasa ga miliyan goma to gaskiya ana kashe kuɗi da yawa kuma da motoci da wane ne da 'yan najeriya da komi da komi baki na zuwa baki na zuwa ka kuma gwamna na sokoto shi har mota da komi da komi ana yi inda aka ga final din yana bada abu da yawa kuma 'yan kasuwa da masu zaman kansu da ONG da wani masu abin waya da bankoki da komi da komi kowa yana kawo nashi kokari kudin da ake kashewa ko kuwa ba kaɗan ba ne ko abinci wanda ake ba mutane da shinkawa da wane ne to sai mu ce alhamdulillah ko kowa gaskiya Nijar ta ci gaba kwarai muna ganin kamar lokacin da ke kowa mutane kowa na aika ma dan kokowa jihar su ko wanda yake goyon baya kuɗi ko wani ba na cewa na abu yana ƙara ma ɗan koko kwarin gwiwa kwarai da gaske yana yana ƙara kwarai kaga aika ma wani wasu kuɗi kai merori har karuka suke bada banda eh, hilaye banda merori ma akwai masu sayan kare da komi da mota da gida da komi ana ba mutane sai mu ce alhamdulillah sani ba daga cikin ɗan kokowa waɗanda za ku iya tunawa da su can wanda ga ku suna cikin shahararren 'yan kokowa can ba ni shahararren 'yan kokowa wanda na riƙe kaga bala haruna kaga balaudan kado langa-langa su labu mai kawo su su kantun su wane ne suka su su daɗe da kataki da na ruwa da sauransu da ko shatima shi ma shatima wannan na na difa shi ma ya yi suna to ya kuke ganin yan kokowan nada da na yanzu ana cewa kamar nada sun yi girma to gaskiya katan nan da yanzu babu irinsu katan nan da yanzu babu irinsu wanda daga ni kato ka aiki kamar su su gangane su isaka gangana eh, na dosu hmm. ka shi ma wanda wanda ya shiga cikin kokowa yi shi kwarai ya yi aiki da yawa tun da ya samu takobi so da yawa amma ni sai in ci na da su yi koshi gaskiya ko yanzu dan suna sport ne da komi da komi kuma ya kaga bacin kokowa wasu da suke yi to masu yin juro din da sauransu kaga da karate kaga wajen wajen kai ba wai sun kada mutane to an sa juro karate ka san kokowa ta dan baci ka ji abin da ke sa wani wani biyu suna nasara shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko da tambaya ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Muna nan muna jiran ka. Za mu karkare da wannan tambayar da ke cewa wani alfanu kasar da ta dauki nauyin gudanar da gasar kwallon kafa ta duniya ke samu. Kuma a tarihin kwallon kafa ta duniya wace kasar ce ta fi kashe kuɗi wajen aiwatar da gasar. Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da abba sidi mai glass a bakin tashar gidan rumji jihar maradi a jamhuriyar nijar suka aiko da wannan tambayar to a kan tambayar wakilinmu na bauchi a najeriya ibrahim malam goje ya tattauna da abdulrahman salisu garba wanda aka fi sani da abdul mp3 to eh, alfanu da ƙasa take samu idan ta ɗauki gasan cin kofin duniya suna da yawa na farko eh, alfanu ne ga ita 'yan ƙasan saboda ba za ku taɓa ɗaukan gasan cin kofin duniya ba sai kun kai wasu matakai akwai kayayyaki da kuma gyare-gyare a turanci dai ana ce infrastructure to kaga hiriba ne ma 'yan kasan in ba manta ba ko a shekarar 2005 an taba daukan gasan cin kofin 'yan kasa da shekaru goma sha tara a nan najeriya kuma jihar bauchi tana daga ciki to na farko za a gyara hanyoyi asibitoci hotel-hotel manya in babu su ita kanta stadium din sai an gyara sai ta zama standard world standard wato ta shiga matakin tsari na duniya to kaga riba ne ga yanzu kasan ko da an kammala wannan gasa to za su ci gaba da cin moriyar abun na farko kenan sannan na biyu baki da za su zo duk wani abu na kasan da shi za su yi amfani za su biya hotel za su biya tikiti kaga na zirga-zirga za su hawa abun hawa za su ci abinci da dai sauransu kaga duka wannan ribace-ribace ne da ake samu sannan su karan kansu media stations da suke a wannan kasar su ma karan kansu alfanu ne gare su domin zai daga darajar kasan kuma za su samu kudaden shiga da dai sauransu so ko ta wani bangare ka dauka akwai riba akwai alfano da ake da ake samu domin zuwa gasan cin kofin duniya kai kowane gasa ma ai ba kyauta ake zuwa ba za a biya kuɗi sai ka biya kuɗin shiga kallon wasa sai ka biya kuɗin tikitin jirgi eh, kuma a cikin kuɗin tikitin jirgin da zaka je ka biya akwai akwai rabenu na ƙasa da zaka je sannan in ka je zaka yi zirga-zirga ai ba kyauta bane zaka biya kuɗin hotel ai ba kyauta bane za ka ci abinci duk ba kyauta ba ne watakila za ka sayi kayayyaki sannan kuma yana zama hanya ne na exhibiting din irin al'adu da kuma irin wato da irin kayayyaki na gargajiya ko natural resources da kuke da shi wanda sanadiyan wannan zai daga darajar wato albarkatun kasa. albarkatun kasa misali kamar a najeriya a najeriyance gwamnati misali in ta dauki nauyin irin wannan gasa ta ƙwallon kafa ko wani wasa dai akwai wata riba ta kamammiya da take samu ƙwarai ai duk wannan lissafin da na maka in ka tattara hanyoyin shigan kuɗin aka yi centralizing ɗinsu guri ɗaya kaga dole akwai riba kuma wannan yana na farko na biyu su karan kansu 'yan wasan hanya ne na wato nuna 'yan wasan da kuke da shi yanzu misali a ƙasar eh, qatar da ta ɗauki nauyin na bana akwai yan wasanta ita ne ita ne ta yi hosting kuma da ita aka yi opening ceremony yanzu za ka iya samu daga cikin yan wasan da suka fafata ma katar dole ka samu ɗaya ko biyu ko fiye da haka wanda darajar su ya tashi wanda watakila ana ganin dama suna wani lungu ne suna fafata wasa amma a wannan gasan cin kofin duniya duniya za ta gansu bangare na biyu na tambayar su suka ce a tarihin wasan kwallon kafa na duniya wace ƙasa ce ta fi kashe kuɗi wajen aiwatar da gasar wannan eh, wannan ko ja babu kasar qatar da ake fafata wasa ko aka fafata gasar cin kofin duniya na banan shekarar 2022 ta fi kowace kasa kashe kudi domin eh, in kai la'akari da kudaden da aka sheko na baya wayanda suka kashe wanda bai wuce dala biliyan 60 da wani abu ba na karshe kenan eh, ko kasar afirka ta kudu ta dauka a wancan lokacin ma na ganin dala biliyan 40 da wani abu ta kashe amma qatar ta kashe naira biliyan dala biliyan 260 ko da 40 da wani abu a wannan tsakanin so kaga ya ninka kusan ninki hudu na abin da wanda ta dauka na baya ta kashe domin shirya wannan gasa to saboda haka wasu suna hasashen cewa qatar ba ta shirya ta karbi wannan gasan dan ta samu riba ba ne domin kai la'akari da kudin da ta kashe dala biliyan 200 da wani abu ah, Eh, ba lallai ta samu riba ba amma tana da wani manufa da ya sa ta karɓi wannan gasa na a san cewa dama ƙasa ce mai arziki kuma ba za ta ɗauki harkar kwallo a matsayin harkar gudun da za ta samu riba ba saboda tana da cikin ƙasashe masu arzikin man fetur kuma arzikin man fetur a duniyar nan kasan cewa an kuna da arzikin man fetur to kuna ɗaya daga cikin masu arziki a duniya dole a lissafa ku saboda haka kuɗin da ƙasa ta kasa masu hasashe suna ganin ba za ta mai da wannan kuɗin ba to kuma da yaya ne bukata ta biya tunda sun ɗauki nauyin gasar kuma sun gina stadium manya-manya guda biyar wanda wasu ma ana ganin cewa a matakin da ake bukata na duniya hasin zarce kuma a haka suna bayyana cewa a cikin wayannan guda biyar din kwaya ɗaya kawai za su bari duk za su naɗe su saboda saboda kudaden da suka akwai kai akwai daga cikin stadium sun ma akwai wanda da zallan kwantena emtin kwantena da ka sani da ita ga ginin stadium din kuma an tashi za a warware ta ta zama babu stadium a gurin kwaya ɗaya za su bari wanda 'yan makaranta university za su ci gaba da amfani da ita to saboda haka kaga qatar ta kafa tarihi ba mamaki wasan da za a yi na gaba ba lallai kasar da za ta ɗauki nauyi ta iya kashe ko da rabin wannan kuɗin ba to mala abdulrahman salisu garba mun gode da ansa waɗannan tambayoyi na gode nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da injiniyan da ya haɗa mana sauti Brian Tukurkefi, abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.